واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم idan shaidan ya yi maka waswasi da wani sharri a kowane lokaci to kai riko da Allah ka koma gare shi tabbas shi mai ji ne ga abin da kake faɗa kuma masani ne da halin da kake ciki